A watan Mayu 1975 da aka girka kungiyar sai da yawo tunanin farko shine wa mutane da dukiyoyinsu damar shiga da fita kuma aka soke wasu shingaye da ke da baibaye tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma. Yau makonni da dama kenan da kasar Najeriya ta rufe iyakokinta da kasashe da suka hada da Nijar. Ya kuka shi da irin wannan mataki? Abu ne da ta hankali. Lokacin da na samu labarin sai na yi kokarin neman fahimtar ko me yasa hakan. Na kuma saurari bayanan hukumomin Najeriya na ba da dalilin da ya sa su kai haka. A fahimta ta ta mai nazartawa, na gano da dalilan da aka faɗa ba za su zama hujjojin da za su kai har a rufe iyakoki ba. Kenan dai a fili take cewa wannan mataki na rufe iyaka ya sabawa yayar jinoyin kungiyar sai da yawo. gaskiya an wuce gona da iri don hujjar da suka sa gaba na cewar akwai kayayyakin da ke shiga cikin kasuwannin najeriya a wani shafin akwai wata yarjejeniyar amincewa da ta tanadi biyan kuɗin tara da za a azawa da duk kayayyakin da ba su fito ba daga ƙasashe mamba na kungiyar sai wannan kayan kamar shinkafa idan ba cikin ƙasashen da ke cikin mamba na sai ba ne aka noma ta aka kuma shigo da ita abinda najeriya za ta iya yi kaɗai shine 'yan kasuwar da suka shigo da ita su bi biya haraji fiye da 'yan kasuwar da ke cikin shimfiɗar sai Wato dai ba ta rufe iyakokinta ba. Eh ba ta rufe iyakokin ba. Domin ko rufewar iyakoki komi za a faɗa ta fujja tamkar karya lagon 'yancin shiga da ficen mutane da dukiyoyinsu ne. Akwai sharuɗin da ke hukunta ƙasashen da ba sa mutunta ƙa'idodin da suka sanya aka girka sai da yawo. Sai dai kash dangantaka tsakanin ƙasashe ta zama rigar gatanci da kuma jinjinar mafi ƙarfi. Yau idan kuka ce za ku hukunta Najeriya don bata mutunta wa'ansu ka'idodin tsarin sai da yawo ya yi wuya kan dalilin da yau Najeriya ce ke gimshikin sai da yawo. Amma an ba haka ba akwai hukunce-hukuncen da tsarin dokokin sai da yawo suka shimfiɗar. Cibiyar kungiyar sai da yawo a Najeriya take wani sako wannan ƙasa take aikawa sauran ƙasashe mambobin kungiyar ta hanyar rufe iyakokinta wato karya ɗaya daga cikin sharuɗan da ke tafiyar da wannan kungiya. A ƙazamin sako ne ga mambobin shimfiɗar kungiyar kuma wannan bai nuna zahirin dalilin dalilin da a watan mayu 1975 aka girka sai da yawon sai dai kuma kash wannan manufar na bisa hanyar rushewa.